to ka san harkokin mu na jama'a ba ka raba mutane da cece kuce shi yasa nake ƙara ba wa mutanen mu haƙuri da siya haƙuri a daina ta ƙananan maganganu ni dai ina nan a raye kuma ko ciwon kai ban yi ba na gode na gode masoyana yadda kuka rika bugo waya hankalin ku ya tashi Allah ya mun rasu haƙiƙanin gaskiya na gode na kuma ji daɗi wannan yana nuna cewa ko da yau Allah ya sa na bar duniya ina da mutane na gode sosai